وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتخبر يد المسلم وعلي إيماني تشيدو wanda za a yi wa musulmai a fitar da su daga wuta a kai su gidan aljanna a ranar tashin kiyama yana cikin abu na sunna wa jama'a وقد ذكرنا بعض أدلة أهل السنة من القرآن في إثبات الشفاعة أتأتي في منك ملكا في لآية القرآن وأن ذلك تبصر لما لا أقول شيء سوء هذا domin ahalin sunna wa jama'a suna riko ne da ayar alqur'ani da sunnar annabi muhammad da kuma ittifaqi na fahimtar malaman sunna mun kawo hujjoji daga cikin ayoyin alqur'ani waɗanda suke tabbatar da lallai akwai ceto a kiyama ومن الاحاديث الشريفه التي تثبت الشفاعه صراحه للمسلمين من امه رسول الله daga cikin hadisan manzon Allah akwai hadisai da dama waɗanda suke tabbatarwa a filin karara babu shakka annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ya faɗa za a yi ceto ga masu zunubi waɗanda aka sauka a cikin wuta amma waɗannan da za a yi ceton su min sallallahu alaihi wa alihi mutane ne da suke cikin al'umma kamar yadda aka samu ayoyin alkur'ani waɗanda suka tabbatar da samuwar ceto haka san kuma aka samu hakikan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam na farko daga cikin waɗannan hadisai shi ne hadisan abu hurairah a cikin mai tsara masa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna li kulli nabiyyin da'watan mustajabatan kowane annabi yana da wata addu'a wacce Allah hudu kuke ya masa alƙawari zai amsa ba kowane annabi akwai addu'an da Allah hudu kuke ya ba mu wannan annabin idan annabin ya roƙi Allah to Allah hudu kuke zai amsa ba fa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kowane annabi ya gaggauta yin addu'an sa a duniya واني اختبأت دعوتي شفاعة لامتي اما نينا ادنا ناوات ان دعك بان وانا ما دعك بان نعلم جامع رأى وانا انشوتك الله مؤذك نشير ورد يروجي الله وانا ادعو ان لا يكان جنتا بذن يتبعنا الدنيا في انت الكيامة a wannan rana zan yi hawa addu'a shafa'atan da ummati ya zama to ke so ne ga al'ummata bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi hadisi yace fa hiya na'ilatun insha Allah don haka wannan addu'a za a same ta wannan ceto zai tabbata insha Allah ta'ala waye za a yi masa wannan ceto annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man mata la yushriku billahi shay'an shine wanda ya mutu baya shirka da Allah madaukaki da wani abu hadisin yana sahih da imani da babu ihtibai nabi sallallahu alaihi wa sallam da wata shafaati lil ummah hadisi na dari da cikin da tara kuma yana cikin sunan tirmidhi da da'awat babu faqd la hawla wa la quwwata illa billah hadisi na dubu uku da dari shida da biyu حديث يا إنسان تدعى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان تجربة صحيحة حديث نجوه لتعين يرجع السنة كذا وانا حديث نأبو هريرة يا كوار تدوك وتشكى ga wanda yake aiki da hadisan annabi Muhammad hadisi ne ingantacce yana hadisi muslim yana sunan tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ya adana addu'ansa wacce Allah madaukaki ya bashi wannan dama da Allah ya bashi ya roƙe shi ya adana wannan dama ba zai yi addu'an ba sai a ranar alkiyama shafa'atan li ummati ya zama to ceto ne ga al'ummarsa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake fadiyar na'ilatul insha Allah da haka wannan ceto za a same shi insha Allah a ranar tashin kiyama hadisi na biyu shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yace amma ahlul nar alladina hum ahluha yan wuta waɗanda sune masu zama a wuta ma'abokan wuta fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyawna su kan ba sa mutuwa a cikin wuta kuma ba sa rayuwa mai daɗi a cikin wuta walakin nasun asabatkum an-nar bi dhunubihim to amma akwai wasu mutane waɗanda sun shiga wuta a dalilin wasu laifuka da suke wata riwaya da yake da kafaya sun yi wa Allah madaukaki laifuka aka sa su a cikin wuta su waɗannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa amatatuhum fa amatuhum imatatan Allah madaukaki zai kashe su a cikin wutan zai amshi ransu zai tsora musu mutuwa hatta idan kanu fahman sai sun zama garwashi a wutar jahannama ana nan uzila bi shafa'ati sai a bada damar aiki su faji abihim baba'ira baba'ira manzo Allah yake sai a rika ɗauko su daga cikin jahannama Jami, yadda yanda kasan ana daura yake jama'a sun mutafarrika sun riga sun zama garwashi za a rika ɗauko su ana wa ana fito da su daga wutar a da ala anhar janna sai a watsa su a kan kokin aljanna sun makila za a ce ya haka janna ya ku yan aljanna a fizo alaihim ku zuba musu ruwa fayan busuna nabatar rabba ta kuni fi hamidin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya waɗannan mutane za su koho a gefen rafi kamar yadda shuka ke fita a gefen kogi hadisin yana sahih muslim hadisin abu sa'id al-khudri wato kamar hadisin abu hurairah shi ma hadisin abu sa'id al-khudri al-imam muslim ya rawaito yana farkon littafin kitabul iman باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار حديث لنا حديث ثمانين ديار لكم الإمام الترمذي في كتاب صفة القيامة حكنا الإمام أبو داود كتاب السنة باب في الشفاعة حكنا الإمام ابن ماجه أبو رسول ذلك الصحيحة حديث لنا دليل ثمانين ديار كذا ظاهري abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri su yan wuta kashi biyu ne innal kufara ladina hum ahlun nar wal mustahiquna lil-khulud kafirai waɗanda suka cancanta su dawwama a cikin wuta su ne kashi guda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayanin su a cikin wannan hadisi لا يموتون فيها ولا يحيون حياة ينتفعون بها ba za su mutu ba a cikin wutar jahannama kuma ba za su samu rayuwa wacce za su amfana da ita ba wa ya tsari na ma'a bare har su samu hutu wannan kashi guda ke nan annabi sallallahu alaihi wa sallam da kansa ya faɗa hadisin yana sahihu muslim sunan tirmidhi sunan abu dawud uh, sunan abi dawud sunan ibn majah hadisi ne da ya inganta daga manzon Allah yan wuta kashi biyu ne kashi na farko su ne waɗanda ba sa mutuwa a cikin wuta kuma ba su rayuwa mai daɗi wannan Allah mutunci ya faɗa mana labarin su a cikin alƙur'ani da suwar kafir aya ta talatin da shida la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha Allah mutunci ya ce ba za a hukunta musu mutuwa ba gare su kuma ba za a sassauta musu wani sashi na azabar wuta ba Allah ya kare su kuma su ne Allah madaukaki yake magana a kansu a suratul a'la thumma la yamutu fiha wa la yahya wanda baya mutuwa a cikin ta kuma baya rayuwa mai amfani a cikin wuta wato mutumin da yake dawwama kenan a wutar jahannama al-imam an-nawawi a sharh al na 185 Fahimu muslim يكي وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولكن ناس أصابتهم النار أخي ونكشي أولاد تشكين كسول يومها وأن ما تدوى ما بني تشكينها إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره أصابتهم النار فمعناه أدين مرضى الله يكي نفي إن المسلمين من المؤمنين وليتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى إذا أخذت مسلمي الشيء فأنا كتاب المجرم ودن كتاب مع الله ودن أيها الذين في جاي الخير يوم idan aka saka su a wuta za su haɗu da waɗansu yin wuta madawama kaga an samu mutane kashi biyu a cikin wutar nan, ga waɗanda za su dawoma a cikinta ga kuma wasu waɗanda Allah ya hukunta musu azaba a tsawon wani lokaci al-imam an-nawawi yace idan lokacin da aka ɗiba musu yayi na azaba a cikin ta jahannama Allah kuke zai karɓi ayyukan kaga kenan suna da wata mutuwa bayan wannan da suka same ta a nan duniya wannan ya zo daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وهذه الإماتة إماتة حقيقية الإمام النووي يشي وأن مسوى تذاكر متأشفيتا bayan wa'adin azabar da za a mutu ya riga ya wuce wani an ɗaiba masa shekaru ya fi wani to idan adadin shekaru sun ƙare sai Allah ba su ke karɓar amma wannan mutuwa wata mutuwa ce ta musamman ba a nan duniya ake yin ta ba a lahira a can cikin wutar jahannama ake wannan mutuwa al-imam an-nawawi yace kuma wannan mutuwa mutuwa ce ta hakika yazhabu ma'a al-ihsab daga wannan lokaci da ya mutu a cikin wuta bayi da kuma sauran jin zafi wa yakunu azabuhum ala qadri dhunubi azabar da za a mutu a cikin wutan gwargwadon yawan zunubin ثم يميتهم سنة أن لا يكتب رأيكم ثم يكونون محبوسين في النار من غير حساب المدة التي قدرها الله تعالى Allah ya karɓi rayukansu suna cikin wuta Tun da Allah ya karɓi rayukansu ba su cikin azabar wuta to amma duk da haka kuma ba a shirya su daga wutan ba suna nan a cikin wutan tsawon lokacin da Allah ya yi nufi za su tabbata a cikin wutan kafin a fitar da su ثم يخرجون من النار موتى قد صاروا فحما lokacin da Allah ya ba da damar a yi ceto za a fitar da su daga wannan wuta sun riga sun zama garwashi fa yi humaduna baba'ira kama su humadun hamki'a za a rika ɗaure su dami dami kamar yadda ake ɗaure kaya in ji al'imam nawawi kamar yadda ya zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam ويقبض على أنهار الجنة ويصب عليهم ماء الحياة أكاون رافقا لجدا الجنة أجيبا أنا أجيبا مصر ماء الحياة وينبتون نبات الحبة في حبيب السيد النبي صلى الله عليه وسلم يبان مثالي yanda waɗannan mutane za su tsiro ko manzon Allah ya tabbatar da ba haihuwar za a yi ba tsirowa za su yi kamar yadda shuka ke tsira fi sur'ati zabatiha wa ba'tiha yanda dai kaga shuka na toho haka waɗannan mutane za su tsoro a gefen kogi wanda yake cikin aljanna za su tsoro da farko ba su da ƙarfi da takardu bi ba'tiha sarra'a muntawiya yadda dai kaga shuka na na tsoro da farko shukan ba shi da ƙarfi yana launin yalo sun masu shaɗu kowace ba da zalika yana samun karfi yana girma har dai ya kai ga kosa fa na ila manazil jin wa takmulu ahwaluhum daga baya Allah madaukaki zai dauke su ya kai su ainihin masaukin su a gidan aljanna a kammala muku hali na ni'imar da Allah ya yi zai ba su fa hadha huwa zahiru min lafz al wa ma'nahu الإمام النووي يقول ولا شيء ظاهري لقد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا وانا حديث ان ابو سعيد الخدري حديث ان وانا بايع بكاتا والتاويل ظاهري manzon Allah ya tabbatar lallai akwai wanda za a cire mu daga wutar jahannama sannan akwai hadisin Jabir bin Abdullah da Al-Ansari yana cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce shafa'ati yawmal qiyama li ahli al-kaba'ir min ummati shefan da zan yi a ranar al-qiyama ceto ne da masu manyan laifi daga cikin al'umma sannan nau'i guda ke nan na ceto da mamman Allah zai kaga ya tabbatar lallai zai yi ceto a ranar alkiyama da waɗanda suka mutu suna aikata manyan laifuka hadisin al-imam Ahmad al-Musnad da kuma al-imam Tirmidhi da qala shaykh al-Albani hadisun sahih abu bakr al-Jami' al hadisi na 3717 فأبيت له أبو هريرة أبو حبيب الخدري جاد بن عبد الله صحابي مكتوب شين أوف بن مالك الأشجعي يتي النبي صلى الله عليه وسلم يا تنبيه صحابي وكأنا يتي أتدرون ما خيرني ربي الليلة كوكن سنزاء إن الله يمن وأدرن يوم wato Allah ya ba mu annabi wani gadi a wannan dare washe gari da safe mai Allah yake tambayar da sahabbai kun san zaɓin da Allah ya mun kuwa a daren nan na jiya na sai muka ce Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzon sa ne a gari sai قال في النبي صلى الله عليه وسلم فإنه خيرني بين أن يدخل جسم أمة الجنة وبين الشقاء الله يا بارك ذلك ko dai a saka rabin al'umma ta a gidan aljanna a ranar tashin kiyama a raba al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam kashi kashi guda a zuba a gidan aljanna ko kuma a bayan shafa'ati ba za a raba ku kashi biyu ba za a yi hisabi wanda laifinsa ya fi yawa ya huta amma kuma za a ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam dama ce to haka Allah ya ba wa annabi zaɓi tsakanin abubuwa guda biyu din nan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake tsarkar shafa'a sai na zaɓi ke to sai muka ce ya rasulullah ud'u Allah an yaj'alana min ahlika ya ka roƙa mana Allah ya sa mu cikin waɗanda za ka yi ke kansu sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ba sai na roƙi Allah ba hiya li kulli muslimin wannan damar shekaru za ta samu kowane musulmi wata riwayar ce hiyar liman mata la yushriku billahi shay'a wanda su yi musu baya shirka da Allah su yana da wannan dama na shirka hadisin ibn majah hadisi na mutum da tara yana cikin kuce na kun da jami'in kabir kaga an samu sahabban wajen Allah masu hudu kowane ya ruwaito hadisi wanda ya bayyana a fili النبي صلى الله عليه وسلم زي في سورة أبو مكة مثل نبي رشيد أنا بن مالك رضي الله عنه أنا بن مالك في سميت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجى النبي أن الشيوة إذا كان يوم القيامة شفعت إذا القيامة تتأيى إذا أبا دام فقلت يا ربي أرسل الجنة من كان في قلبه خرجا idan aka bani damar ceto zan roƙi Allah ce ya Allah ka saka duk wanda a zuciyarsa akwai gwargwadon imani wanda ya kai girman kwayar komai ya kashe da ɗan aljanna kwayar kuma da mutanen nan za su shiga aljanna kuma ku sannan in sake roƙon Allah a cikin janna man kana fi qalbihi adna shay'in يا الله تشكر جدًا الجنة فانت أبوك يرسى في إيمان الدجيمة كي جرمم فعيرك ومي الله حديث من الرحيم المخير حديث من المشدة لقريب من الزكاة كتاب التوحيد باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء والغير ينا الرحيم مسلم كتاب القرآن باب صفة الجنة حديث لا تجد في السنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس بن مالك ya fito a fili ya tabbatar da cewa za a ba shi damar ceto a ranar tashin kiyama kuma hadisi ne mutu muka faɗo ne. sannan akwai hadisin jabir bin abdullah bin hariyar jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya kharuju min an-nar bi shafa'ati ka'annahu musta'ajir wasu mutane za su fita daga wuta a dalilin ceto suna kamar duma yana cikin da za su yi tuko a lokacin da ake zuba su a gefen komi hadisin al-imamu bukhari hadisi na dubu shida da dari biyar da hamsin da takwas yana kitabul iman babu adla jannati manzila fiha da kuma sahihu muslim hadisi na dari da sittin da daya kitabul rafat babu sifatul janna waɗannan hadisai akalla sun tabbatar maka lallai an samu lafazin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya tabbatar da cewa akwai ceto a ranar tashin kiyama don haka yasa ahlus sunna aqidar suke nan sun yarda za a yi ceto a ranar tashin kiyama saboda ayar alqur'ani ta faɗa kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa to amma al-mu'tazila ba ku yarda da cewa akwai ceto ba a ranar tashin kiyama ba da sun saba ma aƙidar ahlus sunna duk wanda kaga yana ta samuwar ceto a ranar tashin kiyama in ma ya ce maka yana aƙidar ahlus suna ka ce maka karya ne babu ne a tsakanin malaman suna dangane da cewa annabi zai yi ceto a ranar tashin kiyama suwaye suke musanta samuwar ceto سنه مبيا عند المعتزلة ينكرون شفاعة النبي وغيره وفي يرجع خيوني شيطون رائع قيامة شيطون لنا الذي ليه وكما صورا لو أكل شيطون رائع فيما نتحق النار من أهل الكبائر وان دا يأيس تببل لي في أكتاش أوسع دليل الساعة يا شقوك إن الدين دين دين باب لا نرفتا لا يخرجون من النار بعدما دخلوا babu yanda za a yi su fita daga wuta bayan sun shiga wannan fahimtar guda ke da sau sun kansu so daga kashi biyu kashi guda kuma suna cewa na'am akwai waɗanda za a yi ceton su amma kuma yukiru da ta alaka ibi da minal yin dunar kufa wanda ya shiga aljanna shi ne za a masa ceto a ƙara mar martaba a gidan aljanna amma ba wanda ya shiga wuta ba in ya shiga wuta babu fita in kana so ka ga asali tarihin sabani da aka samu tsakanin musulmai hannu sunna suke tabbatar da samuwar jini al-mu'tazila da kuma al-khawarij suke musanta samuwar jini ka duba tafai da malamai suka rubuta na da littafai na zamanin farko akwai littafin muhammad al-safarini da ake ce masa wasu eh, أسرار أثرية كمقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لتاف أبو الحسن الأشعري آه، مجدد أبي شافعي قريب 66 الشتاء لديه لتاف بدأت مع الإبانة في أصول الديانة مجلد أبو شافعي نظام شعور ده الفيصل آه، بين الملل لتاف ابن حزم الراهبي مجلد أبو شافعي 53 وهكذا كتاب الشريعة مع أبو بكر محمد بن حسن الأجوري مجلد فرق شهر يؤكل ثلاثين بقوي فلكتاب ابن القيم الجوزية طريق الهجرة كي مجلد فرق شهر الهجرة ستين بقوي وقد لم يتفي في بيان تاريخ الحقان الأقسام وتقان المسلمين لو كشن aka fara samun من sabanin dangane يرداد yarda da cewa akwai ceto ko السنة suka yarda cewa lallai akwai ceto saboda ayoyin alqur'ani sun fara hadisan manzon Allah sun tabbatar al da al suka mutunta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi ma yayi maganganu sosai akan sabani da aka samu game da yarda da cewa akwai ceto a kiyama ko kuma babu. Ka duba littafansa kamar misali al-Fatawa kubra او مجلد الاخر شهر اللي يكون بسرعين تقوموا لمجلد الشتاء شهر اللي يشير من حسن ينا سوى ان الخوارج والمعتزله يقولون ان من دخل النار لا يخرج منها بل يخلد فيها وينكرون شفاعة محمد في اهل الكبائر قبل الدخول وبعده وينكرون خروج اهل من النار شيخ الاسلام يشير الخوارج المعتزله su ne suke cewa wanda ya shiga wuta ba zai shiga ba ba ya da fiha a wutan nan zai ba. don haka suna musanta ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ga waɗanda suka shiga wuta a dalilin manyan laifuka ceton da zai yi ma wasu kallar dukhuli wa ba'da saboda nau'ukan ceton suna nan kamar yadda bayanin zai tafi a kai ceto ba iri guda ba ne to su gaba ɗaya duka nau'in ceton sun karya wa yunkiruna khuruj ahadin min an-nar masu tashin al-murtazila akwai waɗanda suka yarda akwai ceto amma ceton ba ga yan wuta ba sai dai ga yan aljanna idan ka shiga aljanna kana hawa ta goma annabi ya cece ka ka koma hawa ta ishirin ko ta kuma an samu manyan malamai waɗanda suke da wannan aƙida a tarihi daga cikin akwai al-imamu da makshari don haka ya sa, idan mutum zai karanta littafi yana da kyau je gaban malam idan mutum zai zama to mai tsince duk littafin da ya gani ya ɗauka ya karanta babu shakka akwai ranar da zai gurɓata sa domin zai kai ga karanta wani littafi wanda littafi na kuma baya kan tafarki na ahlus sunna wal Ga gashi littafin tafsiri ne mai girma littafin tafsiri na al-kashaf tafsirin al-imam al-zamakhshari sai dai kuma al-imam al-zamakhshari al-mu'tazili yana da aqidar al-i'tizal yana da aqidar cewa inda shafa'ata la tuqbalu lil usati min ummati muhammad ba a karban ceto ga musulmin da ya shiga wuta sannan ita ce aqidar sa suna da hujjoji waɗanda suke dogara da su saboda an samu ayoyi cikin alkur'ani waɗanda suke da shubuha waɗannan ayoyi an samu rikitari rikita wajen fahimtar su a dalilin haka yasa suke makale ma wannan fahimtar cewa babu wanda za a fitar da shi daga guda daga cikin waɗannan ayoyi akwai aya ta arba'in da takwas a suratul baqara واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبض منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم kiyaye wata rana da take zuwa in ji Allah ta taji rabbun an nafsi shay'a wani rai baya amfanar ma wani rai da komi wala shafa'a ba ba karban wani rai ceto ba ba za a karɓan ma wani rai wani ceto ba wala yi kazu min ha'adun wala hum ba a karɓan wato wata fanta ba a taimakon duk wanda ya riga shi kanka wannan ayan zahirinta tana kore samuwar ceto to ire-iren waɗannan ayoyi suke dogara dogara da waɗannan shubuha ayoyin alkur'ani da suka zo da bayani wanda zahiri kamar yana kore samuwar ceto a ranar tashin kiyama lura da waɗannan ayoyin kaɗan daga cikin su shubha ta farko ita ce misali akwai kuma aya da take ɗaya ta suratul baqara ala man kasaba sayyi'atan wa ahaqat bihi khati'atuhu a ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Allah madaukaki ce wanda ya aikata laifi wa ahaqat bihi khati'atuhu kuma laifin sa yake waye shi laifin sa yake waye shi fa ulaika ashabun nar wa annahum yan wutan kun fiha khalidun a cikin wutan nan masu su dawama daga wannan ayan Allah bai bambanta musulmi ba da kuma kafir man kasaba sayyi'ata duk wanda ya aikata wani laifi wa ya zamanto zunubin da mutum ya aikata ya yi yawa har ya kai da kewaye shi ya mamaye shi waɗannan masu irin waɗannan laifuka ɗin fa ulai ka da nar hum a khalidun suratul baqara da ɗaya wato malamin da aka yi kitacce wanda yake da wannan aƙida daga cikin majiya aqidar al-i'tizar shi ne alƙawari qawli abu jabbar ahmad malaman tarihi suna cewa zuwa shekul mufazila duk wani ne wannan fahimtar cewa babu ceto a kiyama ko almajirin alƙafi abu jabbar ne saboda shi ne babban malami da ya dawa a kan haka babu shakka yana cikin malaman fiqhu manya a tarihi na mazhabar al-imam shafi ya rasu hijira na shekara hudu da goma da shekara ta ɗaya da goma mutuwa yanzu duba siyaru a alalin mubala littafin tarihi na al-imam bahari mujallar da goma sha bakwai sha ɗaya ɗari biyu da hamsin da kuɗi wannan malamin yana kafa hujja da wannan aya bala man kasaba sayyi'atan wa ahata bihi khati'atan fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun في بيان وجه الدلالة بالآية قال دلت الآية على أن من غلبت كبائره على طاعته abinda ayan nan ta nuna mana a zahiri mutumin da zunubinsa ya rinjaye ayyukan kwarai da ya yi لأن هذا هو المعقول من الإحاطة من باب القضايا الله هو الجيش وأحاطت به خطيئته لأجل نفي للشيوى جنود الفياك مع ميت لأجل نفي أي أنا نفي الظاهري جنود الفياك جاي أن يكر على خيرك إذا جنود الفياك جاي أي على خيرك جنود الفياك مع ميت wannan Allah madaukaki ya ce fa ulaika ashabun nar bayan ya ce fa ulaika ashabun nar Allah ya ce hum fiha khalidun a wutar nan za su zama duba wani littafi da ake kira mutashabihul qur'an duk wanda yake son ya samu littafi na kure dan kala kasu wato mai aqidar al-ittiba ko wanda ke da aqidar mutaddida khawarij ya nemi littafin da ake kira mutashabihul qur'an littafi ne muhimmi kwarai ruhu musamman na farko shafi ne da gobe Allahumma da ala Muhammad wa ala ali Muhammad kuma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد ومن توكيل كما مثال كثير ابن كثير wato abin da Allah ke magana yana magana ne a kan yahudu نظرت في اليهود بدلالة الآية التي سبقت كبير آية تقول كافرين أن الله مدوكي هنا مجانا لأسى يهودا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أهدا فلن يخلف الله أهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون يهودا suke cewa wuta a ranar tashin kiyama ba shi yan kwanaki kaɗan daga nan shi kenan babu wanda ya huce da za a mara shi ne Allah yake musu martani yana cewa ba za a man ka sai yi a kan Ba a hafa fa'ula ita a ulaika na da hum a kwanaki duk wanda ya aikata zunubi kuma zunubin sa ya mamaye shi to waɗannan su ne ɗan wuta kuma cikin tafiye da goma kowanne yana cikin yahudawa ne yana cikin nasara ne yana cikin wata al'umma ba haka wannan shi ne zahiri abinda Allah ya faɗa fa'amin abinda ahlu sunna suke cewa yaya ake zunubi ya mamaye mutum zunubi baya mamayar ka sai ka kafirce ma Allah tabaraka wa ta'ala amma duk mutumin da zunubinsa bai kai da ya kafirta ba wannan ba a cewa zunubi ya mamaye shi yasa Allah ya ce duk wanda ya shirka da Allah faqad harrama Allahu alaihi wasallam saboda wannan shirkan da yayi da Allah ka rusa ayyukan naki gaba ɗaya amma zunubin da duk mutum ya aikata in dai bai kai ga kafirci to wannan ba a cewa zunubin da ya mamaye shi matukar mutum bai kafirta ba inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahli kitab man ya'mal su'an yujza bihi ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن fa'ula'ika ya na jannata wa la yuzlamuna nasira kaga wannan yana kama da wancan aya laisa bi amaliyikum domin wancan ma Allah yana magana ne akan yahudi babu wani bambanci tsakanin ba yahudi ko kuma banazari ko musulmi Allah madaukake yake mai ya'mal su'an yuzlabi duk wanda ya aikata mummuna abu za a masa kai a kai wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira ba yi samun wani mai jikinta ta koma bayan Allah bai samu wani mai taimako wanda zai fitar da shi daga wannan wuta ana magana akan mutumin da zunubin yarin jaye shi ya mamaye shi shine mutumin da ya kai ga haƙi na kafinci a cikin ayar a gaban ayan Allah muka kake cewa man ya'mal min salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna nakira kaga an bambanta don haka mamayan da Allah ke magana kai. wato shine ya kasance zunubin mutum ya kai da kafirci wanda ita ce fassara da ahlus sunna suke ka duba tafsirin ibnu kathir mujallal na farko shafi 315 tafsirin al-imam tabari مجلد الذي شافه قريب من 80 تفسير الامام القرطبي مجلد الذي شافه نبوه مشاهد فسر ما daga nan ne suka ɗauka zunubin mutum ya rinjaye ladansa ahlus sunna kuma suka ce na abinda Allah ke nufi a nan zunubin mutum ya kai ga kafirci domin duk mutumin da zunubinsa bai kai ga kafirci ba Allah ya faɗa yake zai gafarta mai me yake wa man ya'mal min as-salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-janna kaga ya kawar da maganar mamayar ashe mamayar da ake magana a kai ita ce mutum zunubin sai kai ga haddi da kafirci to wannan ita ce shubha da larabci ana kiransa shubuha zahirin ayar alqur'ani ta nuna maka ba za a shiga aljanna ba a irin fahimtar ka alhali kuma ba haka Allah yake nufi ba shubha ta biyu ita ce eh, aya ta 74 ta suratul bukhrah إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون خالدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم في قلوبهم الله أكبر يأتي إن المجرمين للي ما صدقي في عذاب جهنم في عذاب جهنم خالدون ما صدقوا لا يفتر عنهم babu sassauci wa himu da shi. kaga ya nuna cewa duk masu laifi fi azabi jahannama suna shiga zaɓa jahannama kaga wannan ayar zahirinta tana nuna maka cewa duk wanda ya yi laifi zai shiga wutar jahannama innal mujrimina fi azabi jahannama fi azabi jahannama yake za su fita Allah yake khalidun wannan shine zahirin nassin alqur'ani a suratul zukhruf wannan ayan tana cikin mutashabihatul qur'an yayin ka duba mutashabihul qur'an wannan littafin yana warware maka duk wata matsala da zaka samu na fahimta game da maganar Allah da take cikin alqur'ani القاضي عبد الجبار شغمان المعتزلة yana cewa innal mujrim idan aka ce al mai laifi ai ya tanawul kafir wa fasika jami'an mai laifi musulmi mai laifi ne kafiri mai laifi ne bai kuma an yakuna muradain bil aya kaga ya nuna kenan mai laifin nan musulmi ne kafiri ne Allah ya ya kawo kalmar al-mujrim wanda duk wanda ya ji al-mujrim ya san mai laifi ne kamar yadda ya zo a tarihi sallar rabawa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam kaje zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam rabawa suna da wata al'ada mara kyau suna mummuna shine suka fi so ba kyakkyawar suna ba wai mummunan suna ya fi tasiri ga mutum ya fi kawar maka da raini a wajen mutane saboda haka sai a samu wani suna mara kyau sai a dora ma yaro wani mutum aka sa masa suna al-mujrim kaga al-mujrim suna nuna ne zai fi ko ya taho da yake ba kawai ne ya zo masallaci ya shigo sai ya shiga sahun gaba shi kuma liman sai ya ɗauko karatun wani mursalaki a nan nuhulikin awwali a ba mu hallaka na farko ba ishe kan da kuka kyale na a sahun farko sai koma sabu na baya A hankali a hankali ce sun nutbi'uhum al-akhirin sannan za mu ji na baya yake to haka wannan ba ko sai kuma na uku sai liman ya ce ka zalika na fa'adu bil mujrimi haka muke wa masu laifi ce ni tun da liman ya fara na san da ni yake kaga ya yi kwa fili ya kira ma sunana abin da alfabi abdujabbar yake fara al-mujrim ismun yatanawalu al-kafira wal fasiqa jami'an idan aka ce al-mujrim suna ne wanda ya haɗa fasiki ya haɗa kafiri saboda haka da fasiki da kafiri wato mai laifin musulmi shi ake cewa fasiki kafiri kuma dama can jama'a musulunta ba kowanne su dai yana mai laifi wato kalma ta al-mujrim tana dacewa da shi Allah yake innal mujrimina fi azabi jahannama khalidun lallai masu laifi suna shiga azabar jahannama خالدون كنا دوما a وكذا أنت kaga الآية تدل على أن الوعيد بالخلود لأنه لم يخص مجرما من, من مجرمه الله بيواري ونمي ليتي لقى نمي ليتي با وبين أنهم خالدون في النار والخلود هو الدوام الذي لن انقطاع له إذا عكس إذا الدوام كاغبا بلا نكتا don haka an samu A ahlu sunna suna munakasha ga wannan suna cewa abinda Allah ke nufi da innal mujrimina innal kafirina suwaye masu laifi da ake nufi a nan Allah madaukake yana nufin waɗanda ba musulmai bane ka duba tafsirin al-Imam Shawkani Fathul Qadir yana fassara wannan aya ta 74 ta suratul Zukhruf آه، مجلد نهو بشاتي نتجي تفز دهدو دكما تفسير الإمام الطبري تفسير ابن جرير الطبري فصرا من الآية آه، مجلد نشرين دبير شاتي نتجي تفز لتاه تفسير الراد المسيح لابن الجوزي مجلد نبقى شاتي نتجي أكد نشرين دكارا قوله إن المجرمين في عذاب جهنم masu laifi suna shiga azabar jahannama ai ahalun ijramin kufuriya ana nufin waɗanda suka yi laifi wanda ya kai haddi na kafirci kama ya dullu alaihi iraduhum fi muqabalatil mu'minin ya yaya, ahalul sunna suka ɗauka masu laifin da ake nufi a nan kafirai ne ba musulmai ba saboda adalci ma alqur'ani idan zaka karanta alqur'ani ka ɗauko shi daga farkonsa kar ka daɗe aya matukar kana daɗa aya to babu shakka za ka samu rikicewa ta wajen fahimta saboda yadda tsarin maganar ta zo shi yake nuna cewa waɗannan almujirmuna da Allah ya magana a aya ta saba'in da hudu ta suratu zukhruf ba musulmai ba ne kafirai ne domin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa tilkal jannatu allati uridtumuha bima kuntum ta'lamun ta'malun lakum fiha fafihatun kafiratun minha ta'kulun ba wato lokacin da Allah madaukaki ya faɗi wannan sai ya kawo illal mujrimina fi azabi jahannam ka dauko tun daga baya Allah ya fara magana da suwaye tilkal jannatu allati uritumuha bima kuntum ta'malun ana magana da suwa musulmai kenan lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun an gama magana akan yan aljanna sannan aka kawo magana akan kafirai aka ce illal mujrimina fi adabi jahannama kafirin don haka daukan tsarin maganar shi ne yake fassara maka abin da Allah ke nufi kamar wanda ba musulmi ne ya tashi magana zai yan uwansa wa'azi sai ya ce musu ai musulmai yan wuta ne wailul lil musallin sai ya shiru kaito ga masu sallah in ji Allah da kansa a cikin alqur'ani da yawa kiristoci suna amfani da wannan aya su nuna wa mutanen su ai musulmai sun tabbatar wa kansu a cikin alkur'ani ai ga mutane alhali ba adalci bane da za su yi adalci sai su hada ayan daga farkon ta zuwa karshen ta sai magana ta fito fili to shine abin da alkhawarij da mu'tazila suke yi daga wannan aya ba tare da sun yi la'akari da ayoyin da ke gaban wannan din da kuma ayoyin da ke zuwa a bayan ta ba هذا يدل على أن كل من آمن بآيات الله وقالوا مسلمين فإنهم يدخلون تحت قوله تعالى kaga ya nuna duk wanda ya imani da Allah yana shiga a maganar da Allah ke cewa ya ibadi la khawfun alaikum al-yawma wa la antum tahzanun ya ku bayina babu tsoro babu tsoro gare ku sannan ba ku yin bakin ciki a wannan rana ta alkiyama bayan Allah ko suna hadawa da wato mutumin kwarai da kuma wanda yake fasiki ne matukar yana tare da imani al-fasiku min ahli salati amana billahi ta'ala wa bi ayatihi wa aslam ka duba littafan tafsiri na ahli sunna duk zaka ga wannan bayani kamar misali at-tafsirul kabir wato tafsirin fakhrul razi da ruhul ma'ani littafin tafsirin al-imam al-alusi آه، مجلد لا أظن شافك شاكي عند حدود حدود تيسير الرحمن الرحيم في تفسير القرآن نا عبد الرحمن الناصر بن سعدي مجلد نفرق شاكي عند حدود حدود تبعي فصر وأن آوي سورة الزخر فنن أهم ثم سكتي على فرض التسليم في بأمور الآية مقدر ما تبع إيهك إلي إن إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون masu laifi suna shiga azabar jahannama suna dawwama mukaddara masu laifin mai sai yana yata kurakurai Allah ya san abin kura aya ta 25 da kuma ibadin fadma kasabar aidikum wa ya'fu duk abin da ya same ku na musiba a duniya a dalilin abin da hannun ke kawo muku ji inji Allah subhanahu wa ta'ala wato duk wata fitina da ta zo to dan adam ma haka ma wa yafu an kafir Allah yana yace da yawa wannan waɗannan ayoyi sun tabbatar mana Allah ne ya fi wa huwa alladhi yaqbalu ibadihi wa ya'fu an sayyi'at wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir sai yana fi wa laifuka da yawa yanda ya faɗa a suratul shura sannan sai kan sallallahu alaihi wa sallam wannan muka karanta hadisin Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya dukulu ahlul jannati dunna yan aljanna za su shiga aljanna Allah ya samu da shi تدخل أهل النار النار أو تشغلك الله يكرمك ثم يقول الله عز وجل في الله مغواي دوكتا يتي أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان duk wanda a zuciyarsa akwai gwargwadon nauyin kwayar ko imani ko shirka bayan yan aljanna sun tafi aljanna yan wata sun tafi daga baya sai Allah ya ce ku shiro wanda a zuciyarka akwai imani dan kaɗan a cire shi daga wutar a kai shi aljanna ka ɗauki wannan hadisi ka kwatanta da cewa Allah mai yafewa ne kaga hadisin bai saba ba kuma yafe wanda Allah ke yi ba yana yafe karamin laifi ba ne wa ya'fu an katir Allah yana yafe zunubi da yawa saboda haka sai Allah ya ce a shiru a sa aljanna kaga abin ya saba ayar alqur'ani ba don haka waɗannan ayoyi kenan suna fassara maka manufar Allah tabaraka wa ta'ala ga kuma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da muka karanta wanda yana cikin sahihul Bukhari kitabul iman babu tafawul li ahli al-iman bil a'mal da kuma sahih Muslim kitabul iman babu isbati hamdulillah don haka idan aka ce mutum zai fita daga wuta ya shiga aljanna babu shakka ya dace da yafewar Allah idan aka ce ba zai fita daga wuta ba to ya za a yi da cewa wa ya'fu an kafir Allah yana yafe da yawa to baya da cewa yana ma kore samuwar adalcin Allah misali Allah madaukaki yace faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata aiki na alkhairi gwargwadon kwayan zarra zai gani duk wanda ya aikata alkhairi na'am kana iya cewa kafiri ma yana alkhairi la ba alheri bane saboda babu imani sharadi aiki ya zama alkhairi shine wannan aiki ya zama to akwai imani tare da shi wannan mutumin musulmi ne ya aikata alkhairi sannan Allah ya tashi a wutar jahannama ya zama mata shi kaga ya saba alkawarin Allah an ce zai ga alkhairin bai kuma gani ba ga kuma ayar da Allah madaukaki faɗa yake faɗa suratul an'am aya ta 160 man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun wanda ya zo da kyakkyawan aiki za a ninka masa ninki goma ko ma kai haka kamar yadda ya zo cikin wasu ayoyi wanda ya zo da laifi guda daya fala yujza illa mithlaha za a saka mara cikin gurgudan laifin na wato guda daya kaga adalcin Allah to ya kasance mutum ya tashi da ayyuka na alkhairi amma kuma bai gansu ba an sa shi a wutar jahannama ya dawwama kaga wancan alkawari da Allah ya cewa man ya amal mithqala dharratin khairan yarahu bai cika ba saboda shi wannan bai ga alkhairinsa ba tunda an dawwamar da shi a wutar jahannama sannan kuma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wanda yana gwada maka rahmar Allah nan ma ko bai gani ba sai zamanto in ka ce mutum zai dawwama a wuta to kamar kana nuna Allah bai adalci ba saboda ya saba abin da Allah da kansa ya faɗa cikin alkur'ani da cewa Allah mai tausayi ne Allah mai rahama ne Allah mai yafewa ne Allah mai jin ne Allah mai ninka maka alkhairin da kai ne to kaga in ka ɗauka akwai ceto to babu shakka ayoyin nan za ka iya fassara amma in ka ɗauka babu ceto to waɗannan ayoyi har abada mutum ba zai iya warware matsalar da za ka same shi ba wajen wato samun muskila da zai kara shubha ta uku wanda suke dogara da ita ita ce ayar da ta zo a ba inna innal fujjara lafi jahim yasmawnaha yawma jin wa ma hum an hadi ga'ibi Allah muka ce lallai fajirai za su shiga wuta yasrauna ha yawma din da za a kona su da ita wannan wuta a ranar hisabi a ƙarshen magana Allah ce wa ma hum ba za su zamanto waɗanda ke fakewa ga wannan wutan ba waɗanda suke ɓuya a ranar tashin kiyama wato kenan babu kakkautawa game da azabar da za a musu ko da da kintawar ido ne القاضي عبد الجبار يلا شيوا الآية تدل على أن الفاجر وإن كان من أهل الصلاة فهو من أهل الوعيد أجل الآية التي فاجرين نفي جهيم باب شبوتا كودا وفاجرا ننصد الشموس ويسمى لأن ربما بنتابا إن الفجار نفي جهيم لله فاجري ذات شبوتا وأنه إذ لم يتوب ومات على ذلك فهو في الجحيم لا يجيب أن wa zalika yadullu ala al idan aka ce wa ma hum an haji ghaibin su da za a sa a wutan nan ba masu fakewa bane ba masu kuya bane me ake nufi wato babu ranar fita kenan da goma za su yi a cikin wani kuma ba a ce kafirai ba al-mujrimin eh, eh, innal fujjar fajirai ana samun fajiri musulmi ana samun fajiri kafiri abin da yake nufi kenan in ka yana cewa alqatiluna bi wa'id amsal al-kaba'ir kamar tamassaku bi hadhihi al-aya al-khawarij da al-mu'tazila sun yi riko da wannan aya tana nuna cewa sahibul kadira fajirun duk wanda zai aikata babban zunubi fajiri ne mai shan giya fajiri ne mazinaci fajiri ne kuma Allah ya ce innal fujara la fi jahim wa innal fujara la fi jahim wal fujaru kulluhum fi jahim kenan duka fajirai za su shiga cikin wuta li'anna mahbar jahim idan aka kawo alifun lamun eh, innal fujjara lafi jahim kaga ya taho da nukra ya taho da nukra idan aka kawo alifun lamun a kalma wannan da larabci ana ce mai al-istigraf yana gane dukkan komi Eh, to da Allah ya tashi magana kan fajiran Allah bai kawo nukura ba sai kawo ma'arifa innal fujjara al fujjar bi ma'ana kullu fajirin fa huwa fi nar duk wani mai fajirci zai shiga wuta amma sunna kuka ce nan kuskure a eh, duk tafsirin Allah sunna in ka duba za ka gani kawai misali tafsirin Ibn Jawzi da tafsirin eh, al-Imam Tabari a fassarar wannan aya ta suratul Intifar inda Allah ke cewa ma hum an hadi ghaibin da to ala taqlidil kuffar babu shakka ayar tana nuna cewa fajirai za su shiga wuta kuma in sun shiga wuta babu ranar fita zahirin abin da ya faɗa kenan eh, amma ahlu sunna ba sa ɗaukar kalmar fajirai a nan a matsayin musulmai suna ɗaukar su ne a matsayin duba haka za to me yasa aka fassara fajirai a nan da cewa kafirai ne na'am Allah da kansa ya fassara a suratu abasa wujuhu yawma idin mudfira dhahikatun mustabshira an kasa mutane kashi biyu a kiyama waɗannan za su tashi da fuskokinsu suna dariya suna masu albishir da kaga fuskarsa ka san cewa wannan yana cikin ni'ima yana cikin wato farin ciki da irin makomar da zai samu wannan kashi guda kenan wa wujuhun yawma idin alaiha gabara kashi guda kuma ba fuskocin su kai ka wato bakake ne ta hako a kasara li Allah ya ce a karshe ulaika humul kafaratun fajara to haka ake kafira ake nufi a nan da aka ce wa innal fujara la fi jahim ba musulmai bane don Allah ya ce ulaika humul ya kawo alifun lamun wanda yake nuna na ma'arifa wato kenan kamar in kana so ka san suwaye Allah ya faɗa da yake innal wa innal fujjara da fi jahil wa innal fujjara alifun lamun suwaye fajirai da za su shiga wuta shi ne sai Allah ya fassara maka a suratu abasa yake ulaika humul kafaratun fajara waɗancan fajiran su ne waɗannan kafirai sannan ittifaqan ahlus sunna kuma fassara fajirai da ake magana akan cewa wa ma hum an hadi ga'ibin wadanda za su asa su a cikin wuta kuma ba za su fita ba waɗannan fajiran ana nufin kafirai amma shi musulmi komai laifinsa aqidar ahlus sunna komai girman laifin musulmi in dai bai zama kafiri ba ana masa fatan Allah maka kuki zai gafarta mishi domin in baka yarda da wannan ba ويايا ذاك إذا آية تفكي سورة النساء إن الله لا يبشر أن يشرك به ويبشر ما دون ذلك لمن يشاء هو الذي يولي كاف شركا أما إن غافر تشك ولي ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما لكم آية أما مدرك كيف وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون kaga waɗannan dalilai suna nuna maka cewa shi musulmi idan ana nufin fajirci shi ne sabon Allah kamar zina kamar shan giya wanda shi a ce mutum fajiri to matukar laifinsa bai kai ga shirka ba Allah madaukaki da kansa ya faɗa a cikin alqur'ani yana cewa zai gafarta masa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi zunubin da kawai Allah bai gafarta mu bawa shine zunubin da ya kai girman shirka amma wa yaghfiru ma duna zalika duna zalika kasawan haka duk wani zunubi da ya kasa haka Allah madaukaki yana gafarta wa don haka ashe laifi biyu ne laifi biyu ne mutum yake tashi da shi a kiyama laifin ƙaryata saƙon annabi Muhammad wanda shi ne kafirce mu musuluncin gaba ɗaya sannan laifi na biyu juya baya ga kiran musulunci wanda baka kafirce ma addinin ba amma ka juya masa baya kaga abu biyu masu laifi a lahira kashi biyu ne wannan ya kafirce masakon annabawan Allah da shi ake ce makafiri wannan kuma bai kafirce masakon annabawan Allah ba amma ya juya masakon baya shi ne kamar mutum da za a ce shan giya ba kyau bai bar shan giya ba zina ba ta da kyau bai bar zina ba kaga ke na juya masakon baya amma kuma bai kafirce mu wannan sakon ba wanda abinda alqur'ani ya nuna mana ne. mutumin da ya kafirce ba saƙon gaba ɗaya shi ne wanda ake cin mafati shi ne wanda gaba ɗaya a ranar tashin kiyama baya fita daga wutar jahannama wanda Allah tabaraka wa ta'ala haka yake faɗa da kansa yana cewa lokacin da ya tura annabi Musa da annabi Haruna zuwa ga Fir'auna yace musu faqu wa fa'tiya fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani isra'ila wa la tu'adhibni suratul taha ayat 48 fa arsil ma'ana bani isra'ila wa la tu'adhibhum ku je ga fir'auna in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya ma annabi Musa da annabi Harun alaihi wassalam ku gaya masa inna rasula rabbuka mu yan sakon Allah mahaliccin ka ne fa arsil ma'ana bani isra'ila ka kashe bani isra'ila din nan tare da wala tu'adhibhum kada ka rika yi musu azaba kada ji'ina ka bi ayatin min rabbika mun zo maka da hujja ita ce aya mun zo muka da hujja cewa mu dinnan da yan sakon Allah wa salamu ala man taba huda kuma aminci yana tabbata ga wanda ya ji shirye da muka zo da ita da suka ce maka rauna inna qad uhiya ilaina anna azaba ala man kazzaba wa tawalla amma na wahayi ita azabar Allah a kiyama tana hawan kan mutumin da ya ƙayyata saƙon manzanni kuma ya juya ma saƙon baya wanda ya haɗa da sunan guda biyu uh, idan aka ce fajiri musulmi wannan ya gaskanta saƙon annabawa amma sai ya juya ma saƙon baya kaga kenan ba a kanta dai alƙawarin azaba yake ba Annan azaba alaman man kazzaba wa tawarra kamar misali a suratul nahl Allah madaukake yana cewa thumma yawmal qiyamati yukhzihi wa yaqulu ayna shuraka'i alladhina كنتم تشاقون فيهم قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين waɗanda suke shiga kunya waɗanda Allah maɗaukaki yake wato sanya su a mummunar makoma a kiyama su ne kaɗai kafirai wato kafirai su ne waɗanda suka kyamaci su karɓi saƙon annabawa waɗanda ba su karɓi saƙon annaba ba waɗannan su ne waɗanda Allah ya tabbatar da azaba a kansu a ranar tashin kiyama innal khizya al yawma wa su'a al kafirin takaici na wannan rana da mummunan makoma yana ga waɗanda suka kafirce ma Allah amma duk mutumin da bai kafirce ma Allah ba to Allah madaukake yana iya gafarta masa shi yasa aka ce wa yabtiru ma duna zalika liman yasha shubha ta hudu ita ce ayar aya ta goma ta suratul nisa suna cewa ai Allah madaukaki ya ce innal ladina ya'khuduna amwalal yatama zulman inna ma ya'khuduna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira wadanda suke cin dukiyar marayu a halin zalunci waɗannan wuta kawai suke ci a cikin su kuma za su shige ta wato Allah zai babba su da ita wuta abdul kafi abdul jabbar yana cewa al-ayatu ala anna al-fasiqa mutawa'idun bin nar kaga nan ma Allah ya tabbatar kenan ba magana akan kafiri ake ba wa an an ce mutum zai shiga wuta ba dan ya kafirce ma Allah ba saboda kawai ya ci dukiyar maraya wa annahu sayaslaha la mahala kama lam yakun li'anna alladhi ya'khudhu amwal al-yatim laysa huwa al-kafir fala yasihu hamluhu alayhi wa yajibu qawmuhu amman bi kulli man fa'ala hadha duk wanda ke cin dukiyar maraya to Allah ya masa alƙawari fa yasla Allah zai kona shi da wuta a ranar tashin kiyama in ka duba murshabul qur'an amma ahlus sunna gaba ɗaya kamar misali idan da al-imam qurtubi yake masa martani a littafin tafsirin sai na cewa wala hujjata fiha liman yukaffiru bi-dhunubi wai dan mutum ya aikata zunubi a kafirta shi wannan ba hujja bace dan ka dauki wannan aya ta goma ta suratul nisa ba hujja bace abinda ahlus sunna suke kudurtawa anna zalika nasibun ala ba'd al-ufat wasu masu sabon Allah su ne waɗanda Allah ke musu azaba a ranar tashin kiyama misali mutum ya mutu musulmi ne ya ci dukiyar maraya za a sashi a wuta kuma zai babbace a wutan ma inda yadda Allah madaukaki ya faɗa yake wa sayaslawna fa'ira za a babbaka su da ita wannan wuta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi wato ya tariku wa ya mutu zai ma mutu a cikin wutar jihar din in dai musulmi ne Allah zai karɓi ransa wanda shi da abin da ya tabbata a hadisin manzon Allah da khilafi ahli shaqa'i fa innahum la yamutuna wa la yahyawna amma asalin yan wuta fa kafirai madawwama a wuta waɗannan Allah ya faɗa cewa in sun shiga wuta babu mutuwa kuma babu rayuwa kamar misali hadisin da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma ahadun narin da dinahum ahaduha yan wuta waɗanda su ainihi su ne masu zama a wuta fa inna hum la yamutuna fiha wa la yahyuna ba sa mutuwa a cikin wutan kuma ba sa rayuwa rayuwa mai amfani walakin lahum asabahum an-nar bi dhunubihim amma akwai wasu mutane ba asalin madawwaman wuta ba ne. sai dai sun samu shiga wuta saboda zunubi da suka aikata annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa amatahum imatatan Allah zai kashe su a cikin wuta zai karɓi rayukan musulmai da suke wuce cikin wuta hatta idza kanu fahman har sai an waye gari sun zama garwashi to in ka ɗauka sai ka fassara da wannan aya da ake magana akan wanda yake dukiyar malaya. maraya sayaslawna sa'ira yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira take saba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana mai ana samun musulmai da ake sashi a cikin wuta kuma akwai lokacin da Allah madaukaki zai karɓi ran wannan musulmai a cikin wutar saboda wa'adin da aka yi ba na yi masa azaba a wutar ya riga ya kare saboda haka sai Allah ya kashe amma a nan wutar zai zama shi in ji manzon Allah uh, bayan wani lokaci fa musu ala alharin janna za a tattara su a ɗauke su dami dami a ɗebo su a kawo gefen wani kogi na gidan aljanna ثم قيل يا اهل a يا اهل الجنه افيدوا gaya لا اجا يا ميان الجنه زبا وودن لن جو جو جوي متا روى واتو دغه سين ودن روى من جدان الجنه sai a dinga zuba ma waɗannan ‘yan wutan da aka kawo a siffan gawayi ana zuba musu ruwa a yan mutum da ba ka haɓa ta kun hali ne sai ka ke nan bai wannan ba wato sa cikin jin mashi'a al-ba'a ya dangana ga wanda Allah ya masa azaba don ba shar'i bane Allah ya kowa azaba ba shar'i bane shi yasa baka cewa komai yawan zunubin mutum baka cewa wane yana wuta baka ita ba saboda azabar Allah azabar Allah ta ta'allaka da almashi'a sai Allah ya ga dama don haka baka sani ba Allah ya ga dama sai ma wannan mutumin azaban ko ko Allah bai ga dama yi masa azaban ba don haka ba ka da ikon hukunta makomar mutum shi ne abin da ayar alkur'ani take faɗa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi babu shakka Allah zai gafarta ma bawa in yayi kirka da shi wa ya yaghfiru ma duna zalika amma Allah yana gafarta zunubin da ya kasa shirka liman ya sha'u ga wanda Allah ya ga dama kaga in Allah ya ga dama sai gafarta wa mutum in Allah ya ga dama sai gafarta wa mutum ko ne girman zunubin sa matukar wannan zunubin da kai ga kafarci ba shubha ta biyar ita ce ayar da take suratul nisa ayar ta 63 wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما wanda ya kashe mumini da gangan sakamakon sa shine wutar jahannama zai dawama a cikin ta fushin Allah da kuma tsinuwar Allah baya da kuma cewar Allah ya masa wani tanadin wata azabar mai girma wannan zunubinsa kawai ya kashe mumini amma ga an ce zai dawwama a wutar jahannama wanda kaga ya nuna cewar kenan ba sai kafirci ne ke dawwamar da mutum a wutar jahannama suna amfani da wannan aya ah, na sai dai kuma ahlu sunna suna cewa al-hududu fil aya da mustahilin qatl waye aka ce zai dawwama a wuta saboda ya kashe musulmi shine wanda ya halatta kisan musulmi in ka halatta kisan musulmin to ba shakka mutum zai dawwama a wutar jahannama domin idan ka halatta laifi babu shakka mutum ya kafarta al-istihlal me yasa ake faɗa haka saboda fassarar sahabin annabi Muhammad kenan Abdullahi bin Abbas abinda Abdullahi bin Abbas ya fassara kenan kuma ahlu sunna suna daraja fahimtar sahabban annabi Muhammad saboda su suka yi rayuwa da manzon Allah don haka sun fi mu yanayin harshen larabci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mu yanzu larabci da muke gani ba mamaki ya bambanta da yanda yake a zamanin manzon Allah amma waɗanda suka yi zamani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su suka san yanda larabci yake saboda haka in suka yi fassara to ya kamata kai musulmi ka ɗauki fassarar ka daraja fahimtar su to abinda Abdullahi bin Abbas ya fassara kenan mustahillan li qatlihi wanda ya kashe musulmi ya kuma ce halar ne kashe musulmin kaga ya halatta kisan musulmi to wannan babu shakka zai dawo ba wutar jahannama eh, saboda ne saboda ya riga ya yi ya karfarta dan duk wanda ya hada ta haram ya fita musulunci to duba tafsirin al-Imam na wannan aya da tafsirin Abu Sa'ud misli hada wa tadalla bima ruwiya an Ibn Abbas fi tafsirihi Abdullahi bin Abbas ya fassara wannan ayar da Allah madaukake wanda ya kashe mumini da gangan zai dawwama a wutar jahannam ya ce eh, idan ya halatta sannan kuma na biyu hiya jaza'uhu jahannama ce ta cancance shi ya dawwama a cikinta fa in sha'a azabahu wa in sha'a ghafara lahu in Allah ya ga dama ya masa azabar in Allah ya ga dama kuma sai ya jima saboda azabar Allah a kiyama ta ta'allaka da almashiya sai wanda Allah ya ga dama yake maka azaba sannan kan manta Allah madaukaki ya faɗa mana cikin alqur'ani innal hasanati yuzhibna sayyi'ati kyawawan ayyuka suna kore munana tunda an ce kyawawa suna kore munana ashe ne girman zunubin mutum matukar da yi da ba a dalilin ayyukansa na alkhairi Allah yana iya gafarta masa shi wannan shine abin da yake cewa huwa allazi yaqbadu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'ati idan mutum yana ayyuka masu kyau da yawa a dalilin ayyukan nan masu kyau Allah ya ce yuzhibna sayyi'ati saboda haka in kana son ka fassara waccan aya ta suratul nisa sai ka dauko kuma ayar da ta zo a suratul furqan wallazina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق wala yazlum Allah ya haɗa su gaba waɗanda ba sa shirka ba sa kisan mutum wanda aka haramta kisan shi ba sa zina ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب Wa القيامة ويخلد فيه muhana. zai dawwama cikin azabar Allah ana mai wulaƙanta shi amma ne Allah ya faɗa gaba illa man taba fi wanda tuba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin maimakon a ce za su dawwama cikin azaba Allah zai canza laifukan da suka yi su koma lada wa kana Allah ghafurur rahima Allah ya kasance mai yawan gafara Allah ya kasance mai yawan jin kai wannan shi ya dace da yanda manzon Allah yayi da'awarsa akwai hadisin al-Imam Bukhari kitabul iman da babu ashir da kuma sahih Muslim kitabul hudud babu hudud wa kafara li ahliha hadisin Ubada bin Samit yana cikin waɗanda suka fara musulunta tun kafin musulunci ta garin madina waɗanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a a garin makka ana cewa ahadu nuhaba lailatul aqaba akwai wani matsatsin dutse idan kayi jifa idan kayi jifa an gama aikin haji kayi jamra akwai hanyar kafa akwai hanyar da hukuma ta yi wa al-mushar tariqul mushar hanya ce waɗanda aka yi wa alhazai za su ji aka yi wani rumfa tun daga wurin jifa har zuwa ka'aba idan ka ji wannan rumfa wannan rumfa akwai inda suke shiga karkashin dutse to daidai inda ake shiga karkashin dutsen wanda wannan a shi zai kulla da kai ka'aba akwai wani babban masallaci a gefen dama wannan masallacin a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsayawa yana karban bakin alhaji wanda suka taho daga madina suna musulunta yana musu da'awa wannan gurin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin kace daga wurin ka isa cikin garin makka tafiya ce mai wahala saboda akwai babban dutse a gaban ka hanyar da ake bi akan wannan dutse shi ake cewa al'aqaba matsatsin wannan duwatsu na manzo Allah ke tsayuwa yana neman jama'a yana musu da'awa matafiya ayyari waɗanda ke fitowa daga garuruwa su taho aikin haji a garin Makka saboda Larabawa suna aikin haji kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wa sallam Ubada bin Salih yana cikin waɗanda suka musulunta ya ba da labari yace lokacin da suka musulunta wajen a gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake wa hawlahum isabatu min ashabihi a tare da Annabi a kewaye da shi akwai wata jama'a na sahabban shi manzon Allah ya ce musu bai'uni ala an la tushriku billahi shay'a ku yi min mubaya'a yana ga mutanen Madina ku yi min mubaya'a akan wasu abubuwa na daya ba za ku yi shirka da Allah mu da ba wa la tasriku ba za ku yi sata ba wa la tablu ba za ku yi zina ba wa la taqtulu awladakum ba za ku kashe ƴaƴanku ba wa la ta'tu bi buhtani tafkarunahu bayna aydikum wa arjulikum ba za a same ku da da kage ba kareraki wala ta'tuni fi ma'rufin ba za ku saba min ba abin da ba da umarni a kai za ku dauka faman wafa minkum wanda ya cika abun nan da na kirga muku wanda rayuwarsa ta zo karshe bai taba shirka din ba bai taba sata ba bai yi zina ba bai kashe wani ba ƙarya da sauransu duk abin da ya zama su an haramta ya guje su sannan duk abin da manzon Allah ya karantar na sunna yayi kokari ya rike fa ajruhu ala Allah la da sai lawan wajen Allah manzon Allah ya gaya musu wa man asaba min zalika shay'an wanda kuma ya saba ma waɗannan abubuwan misali an samu ya yi imani da Allah amma kuma ka samu ya taɓa saka ko ya taɓa zina ko ya taɓa kashe wani fa uqiba fi dunya idan an masa ukuba a nan duniya mutum ya yi saka sai aka mar haddi ko mutum ya yi zina sai aka masa haji fa huwa kafaratu lahu wanda ita ce kafara gare shi Allah baya yi wa bawa azaba guda biyu matukar mutum ya yi laifi a duniya an masa hukunci to a lahira ba shi da laifi wa man asaba min dalika shay'an amma in ya kasance mutum ya saba ma Allah ya taba kata ko ya yi zina ko ya kashe wani ثم ستره الله الله يرجع asirin babu wanda ya sani sai shi Allah ɗin? mutum ya yi zina babu wanda ya gani sai Allah ko mutum ya ya ta giya ko ko ya taɓa wani abu na kisan kai babu wanda ya sani sai Allah Allah ya rufa mar asiri har ya kai ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce zai da wuta ba ku duba manzon Allah ya ce wanda ya saba ma dokar Allah ya kai ga sata ko zina ko kisan wani ya saba ma dokokin da Allah madaukaki ya jindaya ya kai ga mutuwa asirinsa bai tono ba fa huwa ila Allah al'amarin yana wajen Allah in sha'a a anhu in Allah ya ga dama zai yafe masa wa in sha'a a aqabahu idan kuma Allah ya ga dama zai masa hukuma wanda Allah ya kirga waɗannan abubuwa ubada bin salim yace fa bay'anahu ala ka sai muka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam mubaya'a akan haka kaga kenan ya dace da waɗancan ayoyin suratul furqan illa man taba wa amana wa amila salihan وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الله mai yawan gafara ne Allah mai yawan jikai ko ko inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta duk wani zunubin da ya gaza shirka ga wanda Allah ya ga dama saboda haka Allah yana iya gafarta ma bawa duk wani laifi da ya aikata